ta ruwaito cewa Baba Mai Giwa ya kasance a hannun damar rundunar sojojin Najeriya da ke matuƙar taya ta yaƙi da ta'addanci a yankin Arewa maso gabas. Majiyoyi da dama sun bayyana cewa ana zargin reshen ƙungiyar mayakan Boko Haram wanda Modu Sulum ke jagoranci su ne suka yi garkuwa da Baba Mai Giwa saboda rashin cimma matsayar wata yarjejeniya Baba Mai Giwa na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mafarauta da gwamnatin Borno a shekarar da ta gabata ta rataya wa nauyin agazawa dakarun sojoji a fagen yaƙi da masu tayar da ƙayan baya na Boko Haram. Babu shakka, Baba Mai Giwa ya shahara musamman bayan da ya jagoranci mafarautan da suka taimaka wa gwamnatin jihar Bauchi a lokacin mulkin gwamna Isa Guda. ta daƙile ta'addancin mayakan Boko Haram a shekara ta 2009. Haka zalika a jihar Borno, Baba Mai Giwa shi ke jan ragamar fiye da mutane dubu biyar na mafarauta da 'yan sa kai masu taya rundunar sojoji kai hare-hare a kan mayakan Boko Haram. Wata majiya ta bayyana cewa Baba Mai Giwa ya fara ƙulla yarjejeniya da wani reshe ɗaya na mayakan Boko Haram. inda aka sanya lokacin haɗuwa a yayin da tattaunawa ta girmama. Majiyar ta bayyana cewa Madusulum ya yi alkawarin ajiye makamansu tare da ɗaruruwan mayakansu domin runguman zaman lafiya. Wasu daga cikin bukatun da jagoran mayakan ya gabatar su ne, gwamnati ta yi musu afuwa kuma ta ba su damar dawowa da zama tare da al'umma cikin lumana da aminci. sun kuma buƙaci a yi musu tanadin muhalli da sauran abubuwa da za su dogara da su na rayuwar yau da kullum. Duk wannan baba mai giwa ne ya sha alwashi zai shiga tsakani wajen ƙulla yarjejeniya da neman sasanci a tsakaninsu. Modusulum ya kuma nemi masu sasancin su kawo musu tif ɗin tayun keke guda goma sha biyar da sauran ababen yayin zuwan su ƙulla yarjejeniya